babu wani abu da taimako mm. eh mm. ba abin da taimaka mm. ta kaka tai tsoro ta baka da dare wato firgita ka tai ba abin da taimaka to yanzu ya za wajen ba ta haƙuri hmm? eh? ta kanta to idan ba ta yafe ma ba ah. eh? ba eh? Allah Allah ka gafarta mana mu Allah muna yin laifuka Allah ka gafarta mana ni na maka afuwa kana ji na zan kyale ka yanzu ka zan ka tafi amma inda nake so ka tafi jikin wanda ka ce ya turo ka ba na son sunan shi yanzu ka ji mm. ta ina ka za ka fita ya ah. ah. ah. eh? ta hanci to da fi mata baya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 ka an aiko ka salon ka zo ka haɗa faɗa a cikin gida eh, ni to na san irin kwai ƙarya kake yi ba uban da ya aiko ka zalunci ne me ya kawo ka jikin baiwa Allah nan eh? eh? ye zan zan ci gaba da azabtar da kai ba waye ba ai yanzu ya kake jin jikinka daɗi ko daɗi daɗi ƙarya kake daɗi zalunci daɗi daɗi ko ya da muka dan buga da kai ya kaji jikinka a da daɗi an gaya ma ana mana taurin kai an gaya ma ana mana taurin kai an gaya mana muna barin aljani ya shiga jikin mace don zalunci kai ya sunanka faruku kai amma dan baka da mutunci sunan sai na umar gare ka musulmi ne kai ko kafiri na musulunta ne ka musulunta yanzu kai dan Allah kafin ba komai ba ma magana ne yanzu kai baka jin tsoron Allah tambayar ka nake baka jin tsoron Allah Ha? to me yasa zaka shiga cikin baiwa Allah ya sunanta yi me yasa zaka shiga cikin ta eh turo ne aka yi aka ce in shiga jikin turo ka aka yi aka ce ka shiga jikinta ko eh. to na ce ba na san in ji wanda ya turo ka kaji komawa ya turo kan yanzu zan tura ka ka koma jikinsa za ka shiga jikinsa ko ba za ka shiga ba abinda zan san da zan salame ka minti uku na baka ka je ka shiga jikinsa ka ce ni din nan ni din nan ni na ce ka shiga jikinsa ka ji abin da na gaya maka tunda turo ka akai ka koma na mai da kai jikinsa ka ji abin da na gaya ma eh? wani lokaci ka dauka a jikinta ka kai wani lokaci shekara goma ah. kana cutar da ita ah. Eh? Ah. yanzu kai bawan Allah shekara goma kana ba ka jin tsoron Allah ba yanzu baka san zalunci Allah ya hana aljani ya shiga cikin mutum ya zalunce shi ba eh. na Dame-dame kake sata da ciwon kai dame kuma in la ilaha illallah hmm, ka gani shaƙe mata wuya ko na. so ake in kashe ta so ake ka kashe ta mm. to ai gashi ne kuma na jira wajen ka iya kashe ta za ka iya kashe ta in ka iya jaraba kashe tan ka ne magani ah, ah. magana ke in ka iya kashe tan ah, tunda kai kai kai ne Allah kai ka halicce ta to banda rike wuya da ciwon kai me kake sata ciwon jiki ciwon jiki eh. su ne abubuwan da kake sata eh. kana hada ta fada da mijinta ko kuwa baka baka sa hada ta fada baka hada ta eh. fada to banda nan me kake mata mata sai waɗannan yanzu malam umar yanzu ya za ka yi da zaluncin da kai mata malam malam faruku ah. ya za ka yi to ai ko ka roƙi Allah ya yafe maka ita ma sai an nemi yafe a gare ta eh. kuma yanzu fa idan bata yafe ma ba wallahi sai na hukunta ka Allah ah. wallahi alazim sai na hukunta ka duk inda ka shiga duniya zan tura ka mun kai ko kana musu in kana musu fita ka tafi zan tura duk mutane na su kan mun a daure za ka zo mun ya aka yi ka zo nan wajen ba kamo ka akai ba mm. eh, eh. kamo min kai akai da kamowar ubangiji Allah ne ya kadarta a kamo min kai a kawo min kai in magana da kai to kuma in zaka gudu duk inda zaka gudu ina da mutanen da zan tura su kamo min kai ah, eh me kace kana da su yau ba ma sai ka gaya mun ba Allah ya bani ah, ah. Allah ya ban ya ban wanda zan ka zan sa su kamo ka sani mm. to kuma saboda zalunci dan Allah saboda zalunci ka zo ka shiga cikin yarinya shekara goma kai ba ka da mutunci magana nake maka kana da mutunci za ka rika makalkalewa yarinya wuya wuya fa kake rike mata ba ka da mata ah, to me yanzu zan barin tura a wa mata kan karya mata wuyan ita ma tun ah, ah, da baka da mutunci a kai kana son mataka ko eh? eh kana son ka eh. to shi ma mijinta yana son matarsa ka rike mata wuya ni Allah ya ban baiwa ni ma rike wa ka wuya yanzu nan ka bani haushi wallahi tallahi yanzu da ina da ina ne yake maciwo ya bayan ka ya koko ne ah. sai ina da ya koko ne eh. to ai ni ina gama yanzu ko in daure kama zan yi daure ka in tafi da kai kawai a'a tafiya zan da kai don tun da baka da mutunci jariri dinga kuka yana <laughs> me yasa mutunci dan jaririn nata ni na ga aljanu da dama na je wajen su sun shiga jikin mace amma in jaririn yana kuka aljanun a gabana za su ɗauko yaron su ba nono amma kai baka da wannan imanin ye eh? ba magana hakuri ba tambayar ka nake baka ka da wannan imanin umaru daga ina daga nijar kake ya duko duko uh-huh. ina ne duko ya duko jackson uh-huh. uh-huh. a nan kake nan ka shiga jikinta to to yanzu yaya za ka ci gaba da zama ƙarya kake yi yanzu so nike in ka tafi ka dawo ka ji ka dawo abin da nake so in ka tafi in na tafi ka dawo kaji? dan Allah ka dawo a ƙarya kake ni so nike ka dawo su ƙara kira na in dawo gidan so nike ka a ƙara dawo da ni nan gidan ka ga yadda zan da duk so a kusa na kamo su dukansu yanzu in na sallame ka ina zaka kawata ah, ah, ina na ka turo ne ya ina ka turo ne to maza inda aka turo ka ah. kana ji na can zan mai da kai yanzu nemi yafiyan mijinta yanzu ya sunan shi ai ka san sunan shi kenan ya to nemi yafiyarsa kafin ga ka kai gashi yanzu ga ka gashi ah. ya azabtar da ni cikin ah. gidan nan ya takura wa ah. kuma kamar za ta mutu wata na ta ba na aiki yanzu yau su uku ana kira na tafi dangote da obajin na je aiki babu da ma tafi kada wata amma ana ce na ɗauko ga iyayenta ba na aiki wata na takwai ina zuwa a gida ko abincin sallah wuri ba a nan gida wallahi ko abincin sallah wuri to ba saboda bayan da shi bayan da zan yi kullum na ce zan tafi sai a ce ba ta da lafiya ina zan tafi in bata wata tana zan da iyayenta oh, ina zan kai ta oh, amma ana na dauko ta ne kana ji na eh. gaskiya ina ga zan ci gaba da dan gana ma azaba gaskiya ah, ah, gaskiya ah, gaskiya ka zalunci mutanen nan da yawa ka zalunci mutanen nan da yawa Umar ka zalunci mutanen nan da yawa nemi yafiya ko in ci gaba da gana ma azaba ba wallahi Allah yanzu alhamdulillah in kai in shi yana jin tsoron ka kana ji na to Allah ya dora ni ni ni hafizu akan ka ko kana musu saboda zalunci malam kai bak wala aljini wato mugu ne Allah ya ce na shaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwan makiyin ku ne ku yan adam ku rike shi maki wallahi wannan adawa wannan wannan kai kana cikin wato jinnu sihir babu wani abu da taimako mm. eh mm. ba abin da taimaka mm. ta ka tsoro ta baka da dare wato birgi ta tai ba abin da taimaka to yanzu ya za ka yi wajen bata haƙuri ta kanta eh? to idan ba ta yafe ma ba eh? a gulaƙe wani ƙarawa ya tuba to Allah Allah ka gafarta mana mu Allah muna yin laifuka Allah ka gafarta mana ni na maka afuwa kana ji na zan kyale ka yanzu zan ka tafi amma inda nake so ka tafi jikin wanda ka ce ya turo ka ba na son sunan shi yanzu ka ji mm. ta ina ka za ka fita ah. Ah. Ah. ya ta hanci mm. to oh. da fi mata baya kan kuma ka kaya min da ita ba ni na haife masu tun da ya ce musulmi ne shi ka ji abin da ya gaya maka mijinta oh. mijin na nata ya ma adalci wallahi da ya ce a ci gaba da azabtar da kai zan ci gaba da azabtar da kai oh. kuma yana da waya ta yanzu tun lokacin da ya ga dama zai kira ni ka ji na ji kana ji na to kai sallama um. kai sallama da jama'a um, salamu alaikum ah, ah. maza tafi inda da wannan abin malam ga wancan murfin can ga murfin nan कहा गज की daga wannan gidan TV mai suna Aminu Kano TV YouTube inda muke jin hirar aljani da malaminmu Dr. Habis mai soro. Duk mai son magana da malam ko neman shawara ko neman cire aljani sai ku tuntuɓi malam ta wannan lambar waya kamar haka. Sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili ko kuma sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya.